Sashen Hausa ne na murar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a, nomad da lol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a shirinmu na la'asar. Da farko ga kanin labaran duniya. An yi babban abin tarihi da ba a taba yi ba a siyasar Amurka jiya birnin Philadelphia. Shugaban ƙasar Faransa ya tarbi shugabannin addinin Islama a ofishinsa da ke birnin Paris. rahotanni sun ce wani tsohon dan majalisar dokokin somaliya shine ya kai harin kunar bakin wake da aka kai a jiya To kanin labaran kenan gwamnonin apc a najeriya sun gana da muhammadu buhari don fidda jaki daga duma a jiya wannan taro da aka gani kamar yadda suka yanke shawara za a ringa yin sa yanzu akai akai su tuntuɓi juna su shawarci juna kuma su fahimtar da juna akan duk abin da yake gudana abin da ya shafi ƙasa ya shafi kuma harkar mulki kakakin shugaban najeriya kenan a nijar kuwa ana ta kokarin takaita shigar makamai hannun jama'a ne ba bisa ka'ida ba in kamar yanzu a kama wani wanda ya aiki da makami don kai aikin a sha da shi makamin in a kawo shi za a diba bisa kwai lambobi da wani alamu na duka za a diba a gani kamar wannan makamin bayani na ga kasar da aka yi to abubuwan da za a ji kaɗan daga ciki kenan a shirin namu na yanzu akwai shirin himma da farko ga cikakkun labarin duniya Assalamu alaikum jama'a. A jiya ne aka yi babban tarihi na siyasan na Amurka inda a karo na farko a tarihin kasar wata babban jam'iyyar siyasa ta tsaye da mace a matsayin 'yan takarar shugaban kasa. Wannan ya faru ne a birnin Philadelphia inda 'yan jam'iyyar Democrat suka sai da Hillary Clinton domin ta yi musu takarar shugaban kasa a zaben da za a yi wannan shekara. hotuna 43 ne suka bayyana akan majiki a kan filin taron a kowane hoto kuma da aka nuna yana, nuna waɗanda suka yi shagabanni a nan ƙasar amurka bayan an nuna hoton shugaba barack obama sai majikin ya matso kusa ya buɗe hoton inda hillary clinton ta bayyana abinda ake nufi da cewa ana so ita ce ta zama shugaban ƙasa ta gaba ko shakka babu wannan dare ya ƙayatar an yi mini gagarumin karramawa in ji clinton an kuma nuna wata hoton an kuma nuna wani hoton bidiyo daga new york tana cewa 'yan democrat sun rushe katangar da ke hana mata kaiwa nisa a cikin aiki babban mai jawabi a na goyon baya a wurin taron shine bill clinton wato mijin hillary clinton wanda ya taba zama shugaban kasa sau biyu a cikin shekaru 1990 ya ba da cikakken tarihinsu tun lokacin haduwarsu har ya kai tarihin aikinta na lauya kafin ta zama sanata sannan kuma daga bisani ta zama babban sakatariyar harkokin wajen kasar amurka shugaban faransa francois hollande ya tattauna da shugabannin addinai na kasar a yau laraba a kokarin rage fargaba da ta biyo bayan kisan gillar da wani dan ta'adda musulmi ya yi wa wani limamin kirista na katolika shugaba online ya tattara shugabannin addinai ne a ofishinsa a birnin paris don tabbatar da ya tattauna tare da su don neman haɗin kai tsakanin addinan da kuma ganin sun tunkari hare-haren ta'addanci wanda ke ƙara ta'azzara a ƙasar ta faransa 'yan katolika da dama na ci gaba da zama cikin halin kaduwa kwana guda bayan da wani matashi ɗan shekaru goma sha tara da ke jira a yanke masa hukunci ko kuma jiran shari'a da wasu da ba a gano ko suwaye ba suka kai wani hari a coci suka yanka wani limamin coci mutumin shekaru 80 a lokacin da yake jagorantar ibada sau biyu ana kama adal kamici a kan laifuka masu nasaba da ta'addanci tun cikin watan maris na shekarar 2015 da ta gabata mahara biyun sun mutu a yayin da suka yi kokarin afka ma 'yan sanda wanda su kuma suka buɗe musu wuta suka kashe su wasu daga cikin musulmi sun yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a masallatai ko kuma wuraren ibada kuma sun yi kashedi ga 'yan ta'adda masu ɓata sunan musulmin faransa da ma na duniya da nahiyar turai baki ɗaya wani tsohon dan majalisa a kasar somaliya wanda ya shiga kungiyar tsagerun alshabab a shekarar 2010 shine kai harin kunar bakin wake da aka kai a mogadishu jiya talata ya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha uku a cewar kungiyar ta alshabab kungiyar ta tabbatar da gidan rediyo nata andalus cewa salu nuhu ismail da aka fi sani da badbadu shine yana cikin wato zaratan kungiyar da suka kai harin a barikin soji na halani an kai wannan hari ne a bakin kofar shiga filin saukan jiragen sama na mogadishu a lokacin da ma'aikata ke cikin hidimar izuwa wuraren ayyukan nasu da safiyar jiya talata kofar shiga filin jirgin saman da aka kai wa hari tana kusa da ofishin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma ginin ƙungiyar tarayyar nahiyar afirka da ke haɗe da filin saukan jiragen kuma ta wurin inda ma'aikata suke bi su shiga wuraren aikin nasu kakakin ma'aikatan tsaron amurka ned prince ya ce amurka tana goyon bayan somaliya da sauran cibiyoyi da ke aikin dakile ayyukan ta'addanci a somaliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akalla mutane 31 ne suka mutu wasu da dama suka jikkata a birnin kamishi da ke kudu maso gabashin syria bayan tashin wasu bama-bamai kusa da inda syria din ta yi kan iyaka da turkiya a cewar wata kungiyar masu sa ido ta kasa da kasa daga cikin waɗanda aka ji rauni ko kuma suka ji rauni har da wani wakilin sashen kurdawa na nan gidan rediyon murya amurka mai suna zana omar wanda har ga iyalansa sun samu rauninnika haka kuma an tarwatsa gidansu ya ruguje kwata-kwata wata kungiyar adawa ta syria ta observatory da take da mazuguni a birtaniya ta ce daga cikin bama-baman da aka auna an auna shi ne akan wani ginin gwamnati wanda helkwatar jami'an tsaro na kurdish ke ciki wanda ke kula da kewayen kamishi tuni dai kungiyar isis ta dauki nauyin kai wannan farmaki a wata sanarwar da ta fitar a shafin labaranta na yanar gizo na amak inda ta ce jaddada niyyarta na ci gaba da kai hare-hare akan jami'an tsaro da hukumomin na kurdawa hukumomin kasar turkiya sun bada da samancin kamo wasu ƙarin 'yan jarida da dama da ake zarge su suna da alaka da shehun malamin nan dan kasar turkiya da ke zaune a nan amurka wato fatullahi gulen wanda ake zargi cewa shine ya shirya yunkurin hambar gwamnati a ranar 15 ga watan yuli jaridar da new, york times ta bugu a jiya talata cewa gullin da ake zarginsa ya yi allah wadai da wannan harin da aka kai kuma ya musunta masaniya a wannan harin kuma ya fito karara ya bayyana rashin amincewarsa da abin da ya kira mulkin mallaka da shugaba rasim tayyip erdogan yake yi a can kasar ta turkiya kuma ya yi tir da yadda turkiya take tafiya a kan tsari da ke hana mutane na kasar walwala. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc A Najeriya gwamnonin APC sun gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don fidda jaki daga duma ga wakilinmu Umar Faruk Musa a tattaunawar da ya da kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu. bayanai suna cewa taron da aka yi ya samu nasarar gaske ga malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari da karin haske wannan taro da aka gani kamar yadda suka yanke shawara za a ringa yin sa yanzu akai akai su tuntuɓi juna su shawarci juna kuma su fahimtar da juna akan duk abin da yake gudana abin da ya shafi ƙasa ya shafi kuma harkar mulki in banda wannan akwai matsaloli da dama da su kansu gwamnonin suke fama da su waɗanda jama'a suna sane da su yanzu misali a gwamnatocin jihohi da yawa suna bin gwamnatin tarayya ba su suka da yawa sun yi mata aikace aikace gyaran tituna gadoji da sauran tsohon da an ce za a biya su to wannan taro ya cimma wannan buri nasu saboda gwamnatin tarayya ta da iyaka kamar kashi hamsin bisa ɗari na wannan abu da suke bi cikin gaggawa akwai kuma wasu gyare-gyare da suke so a yi irin wancan mulki da aka yi na baya akwai abin da za a ɗauka na gwamnatin tarayya har harki jama'a sai a ɗauka sai a baiwa 'yan jam'iyya ta pdp mai mulki a wancan lokaci jihohi da ba su cikin mulki sai a ƙi musu wayannan abubuwa irin wani abubuwa sun nemi a yi gyara ba don a fifita su akan sauran jihohi waɗanda ba apc suke ba a'a a yi adalci tun da kasar nan mu ci gaba daya ba wanda ya fi wani kowa da da yake hayaniya da ake ta fuskanta tsakanin majalisar zaturar najeriya da majalisar dokoki ta ƙasa an ce gwamnoni suna yunkurin kawo maslaha da sulhu tsakanin sassan guda biyu. eh to ka san shi shugaban kasa ai marabaye da wannan shawara suka kawo masa tunda su abin da suka nuna sanatocin nan gaba su kowa ne ai daga wata jiha ya fito ko wasu su ma Allah ya ba su wannan matsayi amma Allah ya sa gwamnoni ma sun ba da gudunmawa wajen samun irin nasarori da suka samu saboda haka su gwamnonin nan suna ganin cewa a za suna da ba wai iko ne da su akan sanatoci ba ko 'yan majalisa amma lalle za su iya yin tasiri yayin da aka bar su suka shiga cikin wannan magana shugaban kasa ya ce na ba ku dama ku je ku yi yayin ku gani ni ma in kuka kawo ai daɗi zan ci to amma babban matsala da ake fuskanta su sai a ga cewa shi shugaban kasa ga matsayin da zai iya gabatarwa amma waɗansu mukarabansa za su iya zuwa abun ne canza daga baya ba ganin ko gwamnonin nan sun yi matsayi aka kawo shugaban kasa ya amince wurin aiwatarwa kuma a zuwa iya aiwatar da wani abu na daban kamar da aka yi kan waɗansu abubuwa na cewar alƙawarin amma ga abun da ya canja a'a ai wannan ba zai taso ba shugaban kasa ai shugaban kasa ne yadda yake so haka za a yi cikin kasa ce ga yadda za a yi wani a cikin jami'ai ya ce ba zai ai ba zai yi ba sai dan ba ake kai tare da shi ba Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. To daga Abujar kuma sai muka garzaya a cikin garin Kaduna muka nemo mai fashin baki. Shin yaya masu fashin bakin siyasa suke ganin wannan tattaunawa ta shugabannin ko kuma gwamnonin APC da Muhammadu Buhari? Musa Wato dama shi taron gwamnati da shugaban kasa yana da kyau. To amma idan ga har an yi taro na musamman domin a yi aka tsara ta irin wayannan abubuwan to kasan wata da akwai lauje cikin nadi. A baya mun yi la'akari da irin wayannan taruka da gwamnoni suke yi su ce za su ba shugaban kasa taimako tunda su suna rike da jihohi kuma su suna da kuɗi suna da mutane a ƙasa. So hmm. sai zamanto cewa a zamanin da idan ka lura lokacin Obasanjo da Jonathan gwamnoni suka zo suka karfin da ya wuce misali ya zamanto cewa ba ne mai ce musu uffan ya zama duka karan su babu babbaka su kama dukiyan jihohin su su yi na kaza da ita ba wanda zai ce musu komai to irin wannan abun ne muke jin tsoro ka gane domin mm. yanzu in ta kai ga cewa akwai jihohin da su kansu ba su iya biyan albashin mutanen su ko mm. su kansu sun san cewa mutuncin su da darajar su da daukakar su a jihohin su ya fara lalacewa kuma bayan mu mun sani cewa kowane wata gwamnatin tarayya tana ba jihohin nan amma ba taimakawa gwamnatin tarayya ta you Allah kowa yana ne su saboda haka dole a hankali da irin waɗannan taruka da gwamnoni suke yi zaka ga cewa yawancin mutane kukan da suke shine game da tattalin arziki kuma su waɗannan gwamnoni mutane suna kallon cewa ai kila ma wannan taro da suka zai iya taimaka tattalin arziki saboda kasuwan wanda ya fada ruwan aka mika mai takobi sai ya rike bakinta a to idan za su gyara tattalin arziki mai ke faruwa a jihohin su waɗannan fa gwamnoni ne wanda fatin da suka zo fa babu wani aikin ci gaba na musamman wanda za ka gani a jihohin su sun aiwatar ɗaya kenan na biyu kuma biyan kuɗin albashi ma wanda ya kamata a ce suna yi lokacin da ya kamata a yadda ya kamata ya zama to cewa har yanzu ana nan ana takun saka ne akai saboda haka wannan wani abu ne kuma da za a duba fa yanzu ba aski ya kai gaban goshi hmm. duk wani maganar jam'iyya duk wani maganar so da kake wani gwamna da sauran dole ka faɗi gaskiya domin hakkin mutanen ƙasa ya fi soyayyen da ne shi ɗaya kwaɗa tilo mm. Saura kan dole ne a yi magana kuma dole a gaya wa wato shi shugaban ƙasa na ɗaya dai ya yi hatara saboda irin nauyin da ke kan shi ya fi irin nauyin da ke kan su gwamnoni a cikin jihohin su mm. kuma mu wannan muna tunani ne akan irin abin da ya faru da mm. wallahi tallahi gabarin mutanen Najeriya muna da saurin mantuwa ne muna nan fa muka gaba duk da zafin Obasanjo gwamnoni suka haɗe kai suka hana shi sakat Jonathan gwamnoni suka hana shi sakat suka dinga cin karansu babu baka suka mai da dukiyar jihohi kamar nasu na kansu kamar wani kamfani da suka kafa wannan shine muke wa shi shugaban kasa da ya faro yaki mm. da rashin sa'a din nan da yaki da cin hanci da rashin wannan to mm. gaskiya fi sabilillah yayi takatsansa mm. amma su mitin su ce za su ba shi haɗin kai su mitin su ce za su kawo a ci gaban kasa wannan abu ne mai kyau dama abin da aka zaɓe su kenan su yi a yawanci an san magana tattalin arzikin kasa tana ofishin shugaban kasa ne a mataimakin shi ne saboda wasu suna cewa ai da yana cewa ba ruwan gwamnatin da maganan masu ba da shawara akan tattalin arziki ya abin yake waye ke da alhakin kula da irin wannan abubuwan. To ka san komi a irin wannan tsarin mulki wato shi shugaban kasa shi ke da alhakin komai amma a tsarin mu na yanzu da muke tafiya kamar shi shugaban kasa ya bar wa mataimakinsa ya fiyar da wa'annan abubuwa ne mm. shi yasa zaka ga ko lokacin da aka yi karin man fetur shugaban kasa bai kasar mm. shi mataimakin shugaban kasa ya aiwatar kuma ta aiwatu mm. kuma shi Buhari abin da yake magana a kan shi ne a da can an samu irin wa'annan tim din na sanannu akan tattalin arzikin kasa tim da ake na wannan wanda ake magana a kai wato da can an samu amma sun sun kare shi da azurta kansu da kamfanoninsu. To Musa Zubairu kenan mai fashin baki akan al'amuran siyasa daga jami'ar jihar Kaduna. To a jamhuriyar Nijar kuma ana ta kokarin hana shigar makamai ne hannun jama'a ba bisa ka'ida ba da wanda wakilinmu ya aiko mana da rahoton. Sulaimu ne bar magare ka. amfani da makami irin su bindiga ba bisa ka'ida ba wani al'amari ne da ya zama ruwan dare gama duniya a yankin afirka ta yamma inda aka kesta cewa makamai wajen miliyan goma ne ke yawo yanzu haka taɓa rauniyar hanya waɗanda barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda ke amfani da su don aikata ɗanyen aiki dalili kenan da hukumar cnccae mai kula da tattara makaman da ake amfani da su ba bisa ka'ida ba ta shirya wannan taron horo ga jami'an tsaron ƙasar niger akan dubarun tantance asalin irin waɗannan makamai kamandan tsalha muhammad maniru shine wakilin rundunar tsaron gar national a hukumar ta cnccae in kamar yanzu aka kama wani wanda aiki da makami don ka yi aikin sha da shi makamin in aka kawo shi za a diba bisa akwai lambobi da wani alamu na duka za a diba a gani kamar wannan makamin ana a ɗauke shi in kamar akwai bayani na ga kasar da aka yi a tuntuɓe su a tambaye su ko kuma in ya kama ma aika kamar wata ƙungiya ta bincike a je a gani to wannan makami to wani bayani za ku ba mu saboda wanga makami an yi unhani da shi an yi aikin a sha muna so mu yi bincike mu gani ina da ina ya bi tunda kuka kera shi wanda bayani za ku ba mu bisa wannan za su diba sai suka shekara alif ɗari tara da kaza a wanga makami mun sai da shi ko ƙasa kaza sai a je a gani kasan nan to da kuka siye shi shekara kaza kun si mun diga kaza daga wannan kasa kaza to yani da ko zo wane ne ko ba shi alƙalan shari'a na daga cikin waɗanda ke ɗaukar wannan horo saboda haka na tambayi mai shari'a ali isa jibo na kotun ya mai domin jin irin hukuncin da doka ta yi tanadi ga mutanen da aka kama da laifin mallakar bindiga ba bisa ƙa'ida ba in kun doka cikin wanga dokokin nan an ce duk wanda aka kama da irin wayanga wanda ya shigo ba cikin hanyar gaskiya ana iya a kama shi eh, abun da yake kai shekara biyu zuwa kusa ga goma na kaso akwai tara kuma na jika ashirin zuwa jika dari biyu don irin wanga laihi wanda ya sa bindigogi ko ko harshashi cikin kason nijar ba cikin ka'ida bisa al'ada a nan nijar kamar sauran kasashen afirka jami'an tsaro kan jibge makaman da suka kama a hannun 'yan takife a cikin ɗaki har zuwa ranar da za a ƙona su saboda haka wannan horo zai zama wani matakin canjin tunani da manufar aiki wacce a ƙarƙashinta za a fara mai da hankali kan binciken asalin inda makaman suka fito in ji claudio gramizi na cibiyar conflict armament research wanda ke ɗaya daga cikin ƙwararrun da ƙungiyar tarayyar turai ta gayyato domin su ba da horo lorsque les forces de sécurité saisissent des armes euh, illégales, euh, on a plutôt tendance à les oublier dans un entrepôt. Kasancewar bindigogi kilar gargajiya ba sa dauke da wasu bayanai ko lambobin da ke ba da damar tantance ainihin wurin da aka kera su hukumar ta CNCCAI e ta bayyana cewa cikin yarjejeniya kasashen ECOWAS an ce in kasa ta yarda ta amince da akwai za a ba mutane uzini duk su yi makamai na gargajiya to ya kamata akwai sharuɗa ko da makamai mai na gargajiya ne dole sai an sanya kaga lamba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ana fa tare da sashen hausa ne na muryar amurka da ke washington a gundumar columbia ga shirinmu na gaba imma ba ta garago jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin cewa rayuwar gida najeriya ya fi nan turai musamman a lokacin da ya zo ya ce kudin najeriya ya fi nan amurka daraja to ah, alhaji me ja ra'ayinka ka zauna ka kawo yanzu nan in kana duba irin waɗannan abubuwan eh lokacin mm. eh, ai shi nake gaya maka lokacin saboda juyin mulkin nan da aka yi lokacin na buhari ko na baban gida eh, na shi baban gidan dai eh. lokacin ka gani ko lokacin yanayin gida ya canja kwarai lokacin akwai takura lokacin baban gida ko ko lokacin buhari hmm. ai ka san lokacin shi buhari hmm. ya zo in dai za mu yi da kanmu gaskiya ne mm. don abin da zan yi gaya maka abin da ni na sani mm. ai saboda shi nake gaya maka abin da wani ya gani wani bai gani ba gaskiya ne abin da wani ya gani kuma wani to ka gani ko don lokacin shi buhari kenan da ya zo zan gaya maka gaskiya ne kowa ya nusu zan gaya maka don lokacin ni ina aiki Najeriya Airways kowa ya nusu a wurin aiki kowa kowa lokacin suka dawo wai war against discipline kenan ko to lokacin kowa ni din da nake maka maganin nanasu don akwai hira da yawa lokacin in ka zo kuma lokacin shi baban gidan din da kake fadi kamar yadda kake cewa komi ya ya walwala ko an samu walwala walwala to aka ni maganan ka amma kuma in ka duba lokacin ka gane ko shi discipline din da ake muke da shi lokacin baban gidan nan bayan kuma ababa da dama lokacin inda shi baban gidan ya zo ababa da dama sun fara lallacewa to duban da na yi kenan au in zamna au in tafi to dalilin da ya sa ka zan na tattara yau da gobe na kenan kaga lokacin yi amure ba mm-hmm. ba na da wata iya ba yansu iyalai kusa da ni na tattara yau da gobe na kawai na ba da resignation paper na iso nan garin To da yake ka ce aiki bai da wahala a wancan lokacin, da ka zo nan da niyan za ka ci gaba da zama wani aiki ka fara yi? Eh, ai shi ke nake gaya maka farkon da na iso nan na aiki da wata restaurant ɗin da ake karanta Galvana restaurant. To daga nan kuma fa? Sai na koma na aiki da New York Hilton Hotel. tukun daga nan na koma na yi zama a Augusta Georgia, Georgia lokacin na hada da wata ta ce wai ta so magana na muka yi aure na koma a georgia na zamna a gun to a nan which in 1980 muka zamna ko 2 years ko 3 years da ita ne tukun na sake dawowa a nan new york to tun lokacin da na dawo nan new york ban sake komawa nan georgia ma nake zake nan a nan new york wani mai sauraro zai ce to tun da kai ma'aikacin mm, kamfanin jirgin saman najeriya ne eh. watakila in ka zo nan ma abinda za ka nema kenan me yasa eh. ka nemi wani ka kama <laughs> wani aiki ko kuma wata sana'a daban maimakon ka je inda ka sani ka kware haka ne eh dalilin da ya sa ban saboda ai ko da na zo ganga na ga na aiki da new york filter ko mm. kuma da na sake dawowa a nan new york na aiki da wani hospital din da ake karanta eh, holy name hospital yana new jersey to na aiki da su ni ya zo ya kai wata lokaci abin da ya sa ina need huta independent dina a gane mm. to dalilin da ya sa don a gida na aiki da gwamnati kasan aikin gwamnati kamar yadda ka san ake sa nama a cikin mm. fringe to aka gida na zamna tun da na zama makaranta kuma da na zo nan garin na aikin eh, new hilton din eh. aikin shi ma kamar disemtin ne kwacin aikin gwamnati na gida ne garin na gida ka san gida wata lokaci kana samun kanka ka gane eh. amma nan nan ba haka na bane a'a na wane kai ranka dai ka gani ko to a nan ne da na sake dawowa na yi aiki nan new york city to sai na ce ina son ni da kaina aikin kaina samu independent kahin mu nan wurin ina son kaɗan ba mu bambancin aikin aikin gida da aikin nan mm. idan ka aka kwatanta shi eh ai ka san kana da kishi sosai mm. na aikin gida mm. to zan gaya maka ko ba inda ya kai gida wani babana ke cewa wai ko ya kai ba wanda zai ce tuwon man shi tafi nan man wani daɗi ko kuma tuwon man wani tafi nan man shi daɗi ce ba gida ba inda ya kai gida ko ya yake kuwa gida gida ne yamma masu aure kamar kullum amma tarbe ma a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu alhaji yahuza ciroma dan asalin najeriya kuma tashin ghana sai cuba hero jodo ne wanda ya daidaita ta saucin shirin ni lada ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi take riga in ji fulani. Riga da busa shi take riga in ji fulani. Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. To an gaida ladan da jama'arsa yanzu kuma ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Abubakar Lawal Abubakar Daura. Wanda ya ce hakika ya kamata kasashen duniya su sa baki game da rikicin Siriya da ke ta salwantar da rayukan al'ummar kasar. Assalamu alaikum VOA. Muna farin ciki da soke gina katafaren dandalin shirya fina-finan Hausa da gwamnatin tarayya ta yi. Domin wallahi abin da suke koyarwa zai iya gurɓata tarbiyyar yara, in ji Rilwanu Ibrahim London Wuba Adamawa. Kiran da nakasassu suka yi wa majalisar wakilai na su gaggauta aiki akan kudurin doka wanda zai kawo musu saukin rayuwa ya yi daidai da fatan kiran da suka yi ya shiga kunnen mutanen da ya dace wannan sako ya fito ne daga isa mai kati gashuwa assalamu alaikum voa hausa al'ummar ƙasar venezuela allah ya kawo muku sauƙin ƙarancin abinci da kuka tsinci kanku a ciki wannan sakon ya fito ne daga alhaji umar forever gashuwa da ƙarshe sai sakon sale muhammad sale da mariola wanda ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya ma masu wuce ce ku ce dangane da batun soke gina alƙarar fina-finan hausa ya kamata su yi tunani mai zurfi to da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin kafin mu kare bari mu je ga labarai amma takaici. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashin Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To kamar yadda na ce za mu karkare ne da takaitattun labarai ga Baba Yakubu Makeri. a jiya ne aka yi babban abin tarihi na siyasar amurka inda a karo na farko a tarihin kasar wata babban jam'iyya ta tsayar da mace a matsayin 'yan takara ta shugaban kasa wannan ya faru ne a birnin philadelphia inda 'yan jam'iyyar democrat suka tsaida hillary clinton domin ta yi musu takarar shugaban kasa a zaben wannan shekara da za a yi hotuna 43 ne suka bayyana akan majiki kan filin taron inda a kowane daya cikin hotunan ke nuna waɗanda suka taɓa zama shugabannin ƙasa a nan amurka bayan da aka bayyana hoton shugaba barack obama sai majigin ya matso kusa ya buɗe wani hoto inda hillary clinton ta bayyana abin da ke nufi ana so a nuna ita ce za ta kasance shugaban kasar ta gaba shugaban kasar faransa francois hollande ya tattauna da shugabannin addinai na kasar a yau laraba a kokari da ake yi na rage fargaba da ta biyo bayan kisar gilla da wani dan ta'addan musulmi ya yi wa wani limamin krista na katolika shugaba holland ya tattauna da shugabanni inda ya tattaro su a ofishinsa a birnin paris don tabbatar da haɗin kai tsakanin addinan To da takaitattun labaran shirin namu ya kammala sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa idan Allah ya yarda. Amma kada a kashe rediyo domin kuwa Halima da Jamila suna nan da shirin yau da gobe za kuma su shigo ina tashi. A madadin baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti ta kuma ba da umarni. Sai injiniyan mu na yau Adan Itko sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa. Mu zama lafiya.